Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke kawo muku shirin na wannan safiyar Alhamis 17 ga watan disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi gasar filo da kanan labarai. Bankin ci gaban al'umma na Amurka IBB ya alkawarin dala biliyan ɗaya don taimaka kasashen tsakiyar Amurka da Caribbean da ke yaki da cutar coronavirus. Kokin Amurka suna gab da cimma yarjejeniya ta kusan dala biliyan ɗari bakwai da hamsin na tallafi don magance tasirin coronavirus ga tattalin arzikin kasar. an kawo wani dan kungiyar ta'addanci ta alshabab da ake zargi da kulla makarkashi ya aiwatar da hari irin na 9-11 a amurka zuwa new york don fuskantar tuhuma kan ta'addanci kanan labaran duniyar kenan aka saurara a cikin shirin za ku ji cewa majalisun dokokin najeriya sun kare kaimi wurin matsawa shugaban kasa lamba ya kori shugabannin sojojin kasar saboda sun gaza a aikinsu. We are not questioning his passion for restoring peace. Da yake suna kaunar shugaban kasa Muhammadu Buhari amma ba za su zuba ido akan aikata ba daidai ba gani da yadda gwamnatin tarayya ke ci gaba da rike manyan hasoshin tsaro duk da cewa sun gaza wajen aikin su gwamnatin tarayyar najeriya ta sanar da buɗe iyakokin ƙasar guda hudu to ko waɗanne iyakoki ne iyakokin su ne seme da ke legas zuwa kwatano sai ta ilela da ke kan iyakar sokoto da jamhuriyar nijar sai ta mai gatari da ke kan iyakar jigawa da jamhuriyar nijar sai kuma ta umfon da ke kan iyakar kudu maso kudu gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufayi ya sanar da yiwuwar sake rufe jihar sakamakon karuwar kamuwa da cutar covid-19 a jihar Baya ga haka alheri Grace Abdu na tafi da shirin domin iyali to amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Bankin ci gaban al'umma na Amurka IDB ya yi alkawarin dala biliyan ɗaya jiya laraba don taimaka kasashen tsakiyar Amurka da karibiyan da ke yaƙi da cutar coronavirus. Bankin IDB zai ware kuɗin ne wajen sayan allurar rigakafi, karfafa cibiyoyin ƙasa wajen rarraba maganin da kuma faɗaɗa girman rigakafin. Tallafin na dala biliyan ɗaya da biyu. ƙari ne kan abin da bankin ya riga ya tattara a yankin wajen biyan kuɗaɗen gwaji da na magunguna. Sannar wata jiya laraba ta zo ne yayin da yankin Latin Amurka ya bayar da rahoton samun ƙaruwar cutar coronavirus da mace-mace. A cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters, kusan kashi 33 cikin ɗari na mutuwar coronavirus na duniya an same su ne a latin amurka duk da cewa yankin ne ke da kashi tara cikin ɗari na yawan mutanen duniya dangane da sanarwar da somalia ta bayar a wannan makon cewa ta yanke alakar diplomasiya da kenya gwamnatin nairobi ta ce ba za ta kori jami'an diflomasiyyar somalia ba kuma a maimakon hakan za ta nemi tattaunawa da makociyar tata. a halin da ake ciki shugaban kenya uhuru kenyatta a ranar talata ya kammala karɓar bakuncin ziyarar kwanaki uku da nufin ƙarfafa alaƙar da ke tsakaninsa da shugaban somaliland Mus bizi abdi kenyatta ya gayyaci shugaban Ƙasar na somaliland mai ɓallewa wanda ya isa ranar lahadi ministan ya labarai usman dubbe ne sanar da sanarwar da somaliya ta yanke a yammacin ranar litinin wanda ya faɗa wa murya amurka cewa ya zo ne a matsayin martani ga abin da ya kira kullalliyar kenya a bayyane wajen yin katsalandan ga mulkin kasar somali a cikin jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin ɗin ƙasar dubbe ya ce gwamnati ta umarta dukkan jami'an diflomasiyyar somaliya da ke kenya da su koma gida sannan ta ba jami'an diflomasiyyar kenya da ke somaliya wa'adin kwanaki bakwai su bar ƙasar. kakakin gwamnatin kenya cyprus oguna a ranar talata ya shaida manema labarai cewa nairobi ba za ta kori jami'an diflomasiyyar somaliya ko 'yan kasar ba dangane da shawarar da shi ta yanke na yanke alakarta 'yan majalisar dokokin amurka suna gab da cimma yarjejeniya ta kusan dala biliyan 750 na tallafi don magance tasirin coronavirus ga tattalin arzikin kasar. mun share babban hanyar fitar da wani shiri na ba da tallafin annobar coronavirus wanda zai iya wuce dukkan majalisun bi ba tare da matsala ba a cewa shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa mitch mcconnell a zauren majalisar jiya laraba kunshin tallafin ya dogara ne ga kudade dala biliyan 908 da wata kungiyar sanatoci ta hada da dukkanin bangarorin bi ta gabatar ranar litinin kuma da alama za ta ware manyan batutuwa da ake jayayya tsakanin bangarorin biyu kariya ayyukan kasuwanci da taimakon jihohi da ƙananan hukumomi. kafin sarfilu ya kawo sauran labaran duniya majalisar dokokin najeriya ta ce dole hafsoshin tsaron ƙasar su sauka saboda gazawarsu wajen samar da tsaro a daidai lokacin da takaddama tsakanin bangaren zantarwa da majalisar dokokin najeriya ke neman sauya salo yan majalisar dattawan najeriya sun kara jaddada matsayinsu na cewa wajibi ne gwamnatin tarayya ta saurari al'ummar kasar ta bangaren sauya hausoshin tsaron kasa wakilin sashen hausa halima abdulra'uf na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto Sanata Kashim Shattima kuma tsohon gwamnan jihar Borno ya bayyana cewa We are not questioning his passion for restoring peace. Da yake suna kaunar shugaban kasa Muhammadu Buhari amma ba za su zura ido akan aikata ba daidai ba game da yadda gwamnatin tarayya ke ci gaba da rike manyan hasoshin tsaro duk da cewa sun gaza wajen aikin su. Shattima ya ce kamata ya yi a jarraba wasu manyan hafsoshi da za su ja ragamar tsaro kamar yadda shugabannin baya suka yi. Takwarorinsu na majalisar wakilai ma sun goyi bayan matakin ajiye aikin manyan hafsoshin tsaro duk da yake an sami rarrabuwar kawuna da majalisar wakilai mai wakiltar mazabar bungudu da maru na jihar zamfara shehu ahmad fulani ya bayyana takaicinsa a game da halin da kasa take ciki na taɓarɓarewar tsaro gaskiyar magana wannan abun takaici ne wanda duk wani dan najeriya ko kuma wani mutum wanda an mutumin kirki a fadin duniyan nan zai yi allah wadda da wannan abu da ya faru Suna da jami'an tsaro service chief din suke suna aiki kuma idan har suna aiki to ya za a yi har wannan abu ya zo ya faru haka don haka ni gaskiya na ga kasawar su kuma na ga ya dace su sawaka ma kansu su ajiye mukaman su a nasa bangare ginusa Abubakar Ahmad dan majalisar wakilai mai wakiltar mazabar Yamaktu ba a tarayyar Najeriya ya yi bayani akan yanayin da ake ciki lamari irin wannan shi yasa dama aka raba gwamnati kashi uku to a ciki majalisa tun da an ba ta ita ce take da wuka da nama da wanda za ta rika bibiya tana kuma caccakar bangaren gwamnati idan sun yi ba daidai ba to a ciki lallai akwai yadda za a iya a cire shugaban kasa da mataimakinsa in an kalli bangaren kundin tsarin mulkin mu na Najeriya na alif ɗari tara casa'in da tare as amended lamarin da muka duba shine abinda jama'a ba sani ba kullum akwai adawa da ita gwamnati masu rinjaye to su dan adawa duk abin da ka yi ko ruwa a ƙasa ka zuba za su ce kata da kura dan su so suke su ma su ga sun kawar da wannan gwamnatin sun kafa nasu. To sai dai mai magana da yawun shugaban ƙasa Malam Garba Shehu ya yi bayani akan matakan da gwamnati ke ɗauka. Muhammadu Buhari a tsaye yake batutuwan kuma ya isa ya sa a je a aiwatar kuma ana aiwatarwa. 'Yan Najeriya su amince cewa da sojojin nan da 'yan sanda su ma da 'yan Najeriya ne kuma suna kishin ƙasar su. Majalisar wakilai dai ta buƙaci hukumomin ƙasar su aiwatar da matakin gaggawa kan kara makarantu domin tsaron rayukan ɗalibai da malaman su daga har-haren 'yan ta'adda. Halima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa da murya Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu gasar filu dauke da sauran labaran duniya. an kawo wani ɗan ƙungiyar ta'addanci ta al shabaab da ake zargi da ƙulla makarƙashiya aiwatar da shiri irin na 9-11 a amurka zuwa new york don fuskantar tuhumar ta'addanci in ji ma'aikatar shari'a jiya laraba an tura ɗan ƙasar kenya cholo abdi abdullah a ranar talata daga philippines inda yake a tsara a gida tun lokacin da aka kama shi a watan yulin shekarar tara. philippines ta miƙa shiga hukumomin amurka ranar talata ana zargin abdullah da haɗa baki wajen satar wani jirgin saman kasuwanci don afka wani gini a amurka a wani bangare na makirci da manyan shugabannin kungiyar alshabab suka jagoranta an yi zargin cewa abdullah ya samu horo a kan tukin jirgin sama a philippines an gurfanar da shi kan tuhuma-tuhuma shida da ba a bayyana jiya laraba ba kuma ana sa ran za a gabatar da shi ga alkalin kotun majistare a birnin new york laifukan da ake tuhumarsa da su sun hada da bayar da tallafi na kayan aiki ga kungiyar ta'addanci ta kasashen waje hada baki don kashe 'yan kasar amurka da hada baki da satar jirgin sama da lalata shi zaman ɗar na ci gaba da karuwa tsakanin china da australia tun shekarar ta gabata bayan da australia ta buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa game da asalin cutar coronavirus kuma china ta mayar da martani ta hanyar ƙara haraji kan kayayyakin da Australia ke shigowa da su. China ta sanya haraji kan kayayyakin Australia da suka da sha'ir da naman shanu da giya da gawayi da sauran kayayyaki. Tana mai kiransu da martani ga manufofin cinikayya Australia da ba sa bisa ka'ida. Masu sukan lamiri sun ce ayyukan na China wani bangare ne na fadar diflomasiyya mafi girma akan wata muhimmiyar kawar Amurka a yankin. wanda ake ganin babbar kawace kawancin tsaro da ke tasowa ciki har da indiya da japan labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ra'ayoyin 'yan majalisa sun bambanta akan batun bude iyakoki hudu da shugaba muhammadu buhari ya amince a yi wasu na ganin sai an auna batun ci gaba da rufe iyakokin wasu kuma na cewa an yi hanzari wurin buɗe su ministar harkokin kuɗi da tsare-tsare zainab shamsuna ahmed ita ce ta bada sadarwar buɗe iyakokin ga madina dauda da ƙarin bayani iyakokin su ne seme da ke legas zuwa kwatano sai ta ilela da ke kan iyakar sokoto da jamhuriyar nijar sai ta mai gatari da ke kan iyakar jigawa da jamhuriyar Nijar sai kuma ta Mfon da ke kan iyakar kudu maso kudu. Babban manomi kuma sanata mai wakiltar Nasarawa ta yamma Abdullahi Adamu ya bayyana ra'ayinsa cewa ba zan fayar da a ke da guzuma a kasar ba wannan baya cikin tsari ba kuma cikin tsarin kishin ƙasa. mu ne muka zauna a matsayin mu na 'ya'yan kasan nan muka ji babu da ke faruwa za ka yi noma manomin ƙasar nan zai noma yana dab da girbi ko ya gina shi a kawo kayan abin da ke noma ne yake noma a kawo daga kasan waje abin da ke faruwa shine waɗanda yake suka mai da shigowa da kayayyakin masarufi daga kasan waje zuwa ƙasar nan shine hanyar nasu cin abincin rufe bodan nan ya tare musu mashigi to su ne suke dan haɗin gwiwa da gamin baki a ta kuka a ta kushe wa gwamnati abin da gwamnati ke yi. Amma ga majalisar wakilai daga jihar Katsina Abubakar Yahaya Kusada ya ce lalle wannan batu na rufe iyakoki ya ja cece kuce da yawa a ƙasa. Duk lokacin da za a ɗauki mataki walau a gwamnatin tarayya ko ta jiha ko karamar hukuma akwai waɗanda wannan matakin zai da damawa zai taimaka mawa akwai kuma waɗanda wannan matakin ba zai da da musu ba zai bakanta musu kuma zai zama na ƙasa ga tattalin arzikin su su a karan kansu to saboda haka zaki ga kullum abin da ake kallo shine menene majority ko menene alfani ga ƙasar da kuma yan ƙasar gaba ke da sai dai da ɗan majalisar wakilai daga jihar jigawa abubakar hassan fulata ya ce akwai abin dubawa a batun rufe iyakokin idan za a yi la'akari da matsalar tsaro da ke addabar ƙasa. ita gwamnati ba ta yi bayani akan hujjoji na na buɗe boda ba amma koma menene da farko dai mun yaba da kokari da aka yi na rufe bodoji saboda ta hanyar bodojin nan ake shigo da makamai wanda ake kashe mana mutane ta hanyar bodojin nan ake shigo da kaya na smoga wanda suke kashe mana kasuwa na kayan da ake yi alal misali kamar shinkafa da ake shigowa mai arha duk kayan smoga kaya ne na sata kayan sata kuma abin da ya fi shi arha idan an kawo shi kayan manomi yana da tsada saboda haka mutane za su fi sayan wannan mai arhan da kayan manoma Sanarwar ta ce za a buɗe iyakoki hudun nan take sannan sauran iyakokin kuma za a buɗe su kafin ranar 31 ga wannan wata ta Disamba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Madina Dauda. sa'o'i kaɗan da rufe makarantu a jihar kaduna gwamnati ta ce za ta fara bibiyar al'umma don auna matakin bin ka'idoji da aka shimfiɗa don yaƙi da cutar covid-19 wanda ta haka ne za a iya gane ko akwai buƙatar rufe jihar ko a'a gwamnan jihar kaduna malam Nasiru yan rufayi shi ne bayyana haka a wani jawabi na sa'o'i biyu ga al'umman jihar kaduna ta kafafen yada labarai kai tsaye a daren jiya laraba isa laula ikara na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru Ahmad Rufa'i ya ce idan gwamnati ta lura ba a bin ka'idojin da ta shimfiɗa a kan yaƙi da cutar corona to za a rufe jihar baki ɗaya. A yau ƙasar Netherlands ta rufe, ƙasar Jamus ta rufe, London za a rufe ta daga gobe, ƙasashe da yawa a Amerika suna rufe to abinda ko kaga ya ba nasara tsoro haka to wannan kai ma ka ji tsoron shi so goma akwai matakai da ya kamata mu ɗauka maganin cutar nan kuma an ɗauki matakan nan kuma mun ga amfani shi amma kuma mutane sun koma gidan jiya to idan suka koma gidan jiya jihar Kaduna za ta koma gidan jiya za mu rufe ina kira ga al'ummar jihar Kaduna kada su samu cikin wani hali wanda dole sai mun rufe ita ma mataimakiyar gwamnan jihar kaduna dabta hadiza sabuwa balaraban da ta jagoranci sauran kwamishinoni wajen gabatar da jawabi a tattaunawar kafafen yaɗa labaru ta kai tsaye cikin daren jiya laraba ta ce daga yau alhamis za a koma kan ka'idojin da aka shimfiɗa game da yaƙi da cutar corona a jihar kaduna faɗa ya zama dole a ce an tara mutane ko ana rawaye ko wasu abubuwa duka yanzu nan da allah mutane su haƙuri ban da wannan kamar masallaci aka idan za ka je masallaci kai alwala ka ci da dadduman ka sallatan duk su ciccire wannan katar da suke cikin masallaci sannan a tabbatar cewa an sa maki inda duk mutum ya zo ga shi inda ya kamata ya zauna saboda a bar wannan tazara eh, cikin church ma haka mun yi magana ke janitor da turu eh, Ba kuma ya kamata su da mutane biyu kan kowane kwamishinan ilimin jihar kaduna dr muhammad shehu makarfuma na cikin kwamishinonin da suka yi jawabi kuma ya yi karin haske game da maganar rufe makarantun jihar kaduna akwai yara sama da miliyan ɗaya dubu ɗari tara da suke firamare akwai yara sama da dubu ɗari bakwai da suke sakandare to idan baka rufe sun koma gida ba aka ce sun ciwo kayan hauhawar alkalman waɗanda suka kamu da cutar corona a jihar kaduna dai na zuwa ne a daidai lokacin da al'umma ke kokawa game da maganar matsalar tsaro isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilo 1530 a matsakaicin zango Ga masu sauraro mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. allahu Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba ne regress Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Najeriya ta sake shiga idanun duniya shekaru sama da shida bayan sace 'yan matan Chibok, inda 'yan bindiga suka sake kai hari a makarantar kwanan ɗalibai a wannan karan suka yi awon gaba da ɗaliban makarantar kimiyya ta kankarar daren juma'a 11 ga watan disamba waɗanda zuwa yanzu duk da yake ana yayata labarin tserewar waɗansu ɗalibai sai dai babu tabbacin yanayin da suke ciki. Wakilin musayar Sha'ibu Malumfashi ya samu zantawa da ɗalibin da ya fara dawowa gida wanda za mu saya sunansa bisa dalilin tsaro. Ga bayanin nasa. Dan aji biyar ne, wato SS2. 2 ko? Wai eh, bayan da kuka fito prep. Eh. Da suka fara wannan harba-harba a lokacin ne suka kaɗa ku kuka yi daji da su? Eh a lokacin ne bayan mun zo mun dawo daga United States muna zaune a cikin hostels. Wasu sun fara cin abinci wasu kuma sun da za su fara za su yi wanki hmm. to a wannan lokacin muka fara da an fara wannan harba-harba hmm. bayan harba-harban an ce sun hauro ta katanga suka shigo makarantar tako ko a lokacin ne suka kaɗa ku eh, suna da yawa mu ma ne bayan bayan an yi harba-harban kayan su kai ga shigowa makarantar hidin muka yi da mun hito waje daga cikin houses hmm. kana hai kuma aka ce mu koma ciki mun koma mun kulle ko ina sai aka rika ce wani aika sun sun shigo cikin makarantar sai muka hito daga cikin makaranta ba mun hito daga cikin ba mun hito daga cikin house din hmm. a ruga mun ruga har mun haura katanga sai aka rika ce mana mu dawo mu dawo mu dawo mun ɗauka yan sanda ne ko sojoji wanda za su taimaka mana sai bayan mun daddawo an tattara mu wuri guda suna yin fara yin magana ya muka ji yan filani ne suna magana ne da hausa kuma kayan sojoji ne wasu sanya da kayan sojoji wasu kuma fasinan ne kayan gida hmm. ba uniform ba duka zagaye mu sai suka kada ku cewa ku fita kawai eh suka kaɗo mu ta bakin gate lokacin da zamu hita ta gate sai muka idda wani an halbe shi ina ta dan sanda ne aka halbe mm. wanda aka halbe din nan ina nan kwanci muka raba shi ta gehe muka hita duk gasan nan sun sa layi har bakin gate din su yan bindiga din mun hita mun ɗauka gari za su watsa mu ashe daji za su yi da mu duka hanyar zango da mu wannan project ta yi zango duka mm. kaɗa mu suka ce ni ta tahiya kawai wasu gaban mu wasu gehen mu wasu bayan mu haka suka zagaye mu muna ta tafiya hmm. kai ta tafiya sai suka bayan mun yi tafiya mun yi nisa saman frozen nan sai suka yanki daji kuma hmm. ka ci gaba da tafiya da mu ba san inda mu kai ba kuka yi ta tafiya cikin daji eh bayan mun yi nisa cikin dajin nan mun sha tafiya mun daɗe muna tafiya hmm. sai muka kawai muka muka an fara zazzaunawa sai aka ce mu zuzzauna da muka daga kan mu sama yamma gaba shina ne jiyar da yawa sun riga sun yi fakin duk sun kan mashi nan mutane ne a saman masu sun jiyo sun yi tunanin yan makarantar ba su da yawa ne sai su dora mu a mashin duk su loda mu a mashin sai su gaba shi nan ba su iya ɗaukan mu sai suka ce kawai a kaɗa mu ta ƙasa da su gaba da tafiya daga nan wuraren. ya tafiya ta kasance. iya da suka ce mana in ka san kana da waya ko kuɗi ko hitila ka ba da an ba haka ba a kawo ka da ɗaya daga cikin waya ko kuɗi ko kuma hitila to sai za su halbe ka ne su kashe ka su kashe banza to daga nan dama sai muka ga wasu mutum za su kai shida ko bakwai wanda ba 'yan makaranta ba manyan mutane hmm. an an sako su cikin mu to bayan an sako su cikin mu muka da yana waya yana cewa ko ga wasu nan mun kama a sake su ko a halbe su to sai ogan ya ce a sake su tafi kawai mu tun da mu gurin mu suka zo a sake su kawai su tafi sai wasu suna cewa a bari ta za a kyale su kawai a halbe su sai suka sai wani ya ce a tun da oga ga yanda ya ce kawai a jalis tafi sai aka basu suka taimu kuma aka kaɗa mu cikin daji suka yi ta tafiya. kai ya aka yi ka samu allah ya kubutar da kai. to bayan dai mun sha wannan tafiya har gari ya waye muna tafiya. cikin daji. to cikin daji ba. Eh. tun da mun hito da takalma to ni takalmi na tun ma bakin gate turere ne ta sa ma na saki shi ban sanya aka ba aka take mai shi. mutane da yawa kowa ya yi da takalmi shi ba takalmi haka muka fita ka kaya ko ka sa takalmin to ba baka sanin lokacin da zai hita jikin kafarka haka muka ta tafiya muna taka tsaya tun in mun taka tsaya mu tsaya mu cire har ma ta kai ga ba ma ka iya tsayawa ka tsiri ko ta balle ko kuma ta tsiri da kanta haka muka ta tafiya bayan gari ya waye suka samu wani guri suka karkashin wasu itatuwa suka samu bayan sun samu karkashin itatuwan nan suka ce kowa ya zauna ya dukar da kanshi kasa kananan yara kuma suma suna bullowa daga gehe daga wurin daman mu suna da yake ba mu san gaban mu san yamma ba suna tuwa daga gefe hmm. suna zuwa sai eh, kallon mu suke da bindigi suna ta kallon mu to bayan nan kawai suka fara jin karar jirgi ya taho sai suka ce kowa ya kwanta su ma suka koma gefe suka rika hango mu da bindigi su ma ya samu karkashin dutse ko karkashin bishiya suka ɓaɓɓoye suna kallon mu da bindigi har jirgin ya gama yawo bayan nan aka tada wani ɗaya daga cikin babba daga cikin aka ce babba daga cikin ku ya tashi sai aka da wani yana tashi sai aka ce irga mu ya ga mu ne sai irga mu sai ya ga mu ɗari biyar da ashirin ne cif cif in ɗari biyar da ashirin cif cif sai suka ce to wa zai iya ciyar da kwaku ku ɗari biyar da ashirin lallai wa kuna da ya ko matan cuba albarka to nan muna nan zaune dai har dare ya yi bayan dare ya yi ranar asabar kenan mm. ranar asabar ya yi yamma ta fara kenan mm. sai suka ce mu kwanta a kayan dai mu hara daren yayi an samu mun shawo ruwa bayan mun shawo ruwa mun dawo yunwa muke ji ba abinci mun kwana muna tafiya kafan mu duk ta gaji ga kishirwa ruwan ma ba abin mu muka wani sha ba muna fara sha ba kowa sha ba a hakoro mu da bulali bayan mun dawo ga yunwa muna ji sai dai muka daga wasu 'ya'yan itatuwa ba ƴaƴan itatuwa ba ganye ko kuma wani abu kacau kacau muka daga samu kawai inda muka samu ganye mai dan testin ko kuma irin ganyen gauda mm. shi muka rika samu muna ci to mm. kowa dai ya samu ne shi ni ina makonce ko tashi ban ne zai ki kawata ciwo take ina da skill cell ne sa. wallahi dai aka rika mi kowan ma ma ina tauna ba daɗi haka nan muka rika tauna kuma ko ka tahe ma dai ƙara ma ishi ba gashi ba ruwan za su ba mu ba nan dai muna cikin wannan yanayi har dare yayi to bayan dare yayi sai suka ga jirgi da ya cika yawo gurin sai suka nemi za a canza guri to muna kwance kawai yamma ta hara kenan kawai mun dan kwanta haka sun ce mana mu kwanta sai suka tada mu bayan sun tada mu mun ɗauka wani abu za a yi kawai suka ce mana mu layi mun ka sa layi kawai aka ci gaba da tafiya da mu ana tafiya ana yi ana bugun mu kuma sai aka rika rarraba mu tawaga tawaga tawaga tawaga mm. idan kamar mutum hamsin nan suka tsaya nan to za a samu mutum hudu cikin masu bindiga can gaban su mutum hudu bayan su sai mutum biyu nan gehen su gehe gehen su haka aka rika tahiya da mu a layi a dire muna tahiya to bayan mun yi nisa da daren nan daren asabar kenan to lokacin da na kubuta kenan a daren na kubuta to bayan mun je mun sha tahiya mun sha tahiya mun daɗe muna tafiya sai aka zo gurin wani wani guri kawai aka ce mana mu zukunna na ji suna magana ai gari ne mu jira saura su zo sauran wa'anda ke kan layi can baya su iso gurin su zukun su ma su yanke shawarai shin ta tsakiyar garin za su bi ko ko ta gehen garin za su bi to daga nan ni kuma he ne na ji kawata gaskiya ciwo take ba inda zan iya zuwa ta addabin ciwo take kawai na yanke shawarar ga wani bedi na gehe cikin taron yake bara an kwanta daga gehen shi in Allah ya taimake ni in Allah ya taimake ni na sha na tafi to shi kenan sun tafi sun bani nan shi kenan in kuma Allah ya sa sun sun gani sun ce sai sun na tafi ko kuma sun halbe ni shi kenan sai na zauna ina zauna gurin nan na fara addu'a na fara karanta wannan wannan addu'a a'udhu bi kalmatin tammat min sharri ma khalaq da kuma bismillahi allazi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama' da kuma ayatul kursi ina ta karantawa har kowa ya gama hallara gurin sai suka yanke shawara ai ta gefen garin da su kada su wuta tsakiyar garin kada a samu matsala sun gama yanke wannan hukuncin kawai suka ce a tashi a ci gaba da tafiya ga wani nan gaba na saboda adda da ne Allah ya taimake ni sai dai ko Allah ya makantar da shi bai ganna ba haka ya kada saura aka ci gaba da tafiya ba wanda ya gani to saboda na san na san akwai wa'anda ke daɗewa cikin daji shaka suna nan he daga baya su kuma cikin yan uwan namu akwai wa'anda sun gudu sun sabe to abin da suke guje ma matsala in ka gudu abin da yasa ni matan wuri ban gudu ba to in ka gudu baka san ina zaka ba cikin daji ne baka san gaba ba baka san yamma baka san kudu ba mm. an yi kwana ana tafiya da kai kai baka san ko ina ba ko ka tashi ko komai tsaunin da zaka hauro ba ka taba hango gari mm. shi yasa akwai waɗanda sun riga na gudu amma kawai ni saboda Allah ya taimake ni kusa da gari kusa da gari na tsira sai aka taimaka aka ɗauko ni a macin aka kawo ni har gida dalilin da yasa ni na zo da wuri kenan na tabbata akwai waɗanda sun gudu ba su hannunsa amma suna ran cikin daji ba su san inda za su su zo gida ba. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai ku kasance tare da shirin domin jin ci gaban da ake samu dangane da wannan lamari. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin musamman Sani Sha'ibu Malumfashi da ya mana hira da ɗalibin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri kewa gwamnatin jihar Katsina da kuma tarayyar Najeriya. fatar mu burin dawo da waɗannan ɗalibai da kuma sada su da iyayensu lami lafiya. Kai mata su ne duniya, su ne daɗi. Tuma dalla yanzu kuma ga labaran duniya a takaice. Bankin ci gaban al'umma na Amurka IDB ya yi alkawarin dala biliyan ɗaya jiya laraba don taimaka kasashen tsakiyar Amurka da Karibiyan da ke yaƙi da cutar coronavirus. dangane da sanarwar da somalia ta bayar a wannan makon cewa ta yanke alakar diplomasiya da kenya gwamnatin nairobi ta ce ba za ta kori jami'an diplomasiyar Somalia ba kuma a maimakon hakan za ta nemi tattaunawa da makociyar tata. 'yan majalisar dokokin amurka suna gab da cimma yarjejeniya ta kusan dala biliyan 750 na tallafi don magance tasirin coronavirus ga tattalin arzikin kasar. an kawo wani ɗan ƙungiyar ta'addanci ta alshabab da ake zargi da ƙulla makarƙashiya aiwatar da shiri irin na 9-11 a amurka zuwa new york don fuskantar tuhumar ta'addanci in ji ma'aikatar shari'a jiya laraba zaman ɗar na ci gaba da karuwa tsakanin china da australia tun shekarar ta gabata bayan da australia ta buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa game da asalin cutar coronavirus kuma china ta mayar da martani ta hanyar ƙara haraji kan kayayyakin da Australia ke shigowa da su. Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma an ji jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Cuba Hiro Gidoni wanda ya bada umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar. Baba ya ko makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.